Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanku da dawowa cikin shirin na namu na ku buɗe kunnuwanku kashi na goma sha hudu. Muna cikin littafin nan ne mai suna Jawahir wanda Maryam Alhassan ɗan iya ta rubuta wacce kuka fi sani da Maryam Obam wanda ƙungiyar unguwar shanun Youth Development Forum ta ɗauki nauyin kawo muku shi. Ni ce Anti Mimi mai gabatarwa. Kada ku manta ku danna subscribe tare da ƙararrawar sanarwa. Idan mai sauraro bai manta ba mun tsaya ne wajen da mom take ba mu jawahir labari take cewa idan kika yi abu nan muke faɗa to in raina yayi dubu sai ya ɓaci sai yasa kika fi sabawa da shi dan yana yawan tafiya dan yana yawan tafiya da ke wallahi ina takaicin faɗa miki ba mu bane muka haife ki a nan muka tsaya a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya. kuka jawahir take sosai lokaci ɗaya ta fara faɗin yanzu ba sai inda iyayena suke ba na shiga uku shikenan ba ni da wani gata a duniya mai yasa mom ɗina bata tafi da ni ba anya ma ta aure aka same ni kuwa kamar yadda ta rubuta mom ce ta toshe mata baki duk wanda ke wajen sai da ya tausaya mata m samir shi ma hawa yake amma bai bari sun gani ba dan da turanci mom ta faɗa mata komai wani irin tausayin jawahir ya ji yana shigan shi sosai shi gashi ya ga mahaifiyar shi tare da taimakon taimakonta lallai shi ma ya zama haƙƙi a kansa ya neman mata iyayenta lokaci ɗaya ya kalli mom ya ce mom babu wani shaida da za a gane inda iyayenta suke mom ta yi shiru shan ta ce akwai international passport da hoton mamanta a jiki da sauri ya ce yana ina mom ta ce yana gida abuja ya ce mom please mu koma yau can abuja ɗin mom ta ce dare ya yi sai dai gobe jawahir kan ba ta komai sai kuka adda ita ma ta fara rashin tare da faɗin ya kamata ta yi tawakkali sha Allah za ki ga iyayenki ciki da ƙyar jawahir ta yi shiru amma babu komai a ranta sai tarin bakin ciki da takaici yanzu ba su dat birni iyayenta in ta tuna hakan sai ta ji kamar ta ihu dan bakin ciki muryanta su mom suka ji tana faɗin international passport ɗin wani ƙasa ne mom ta ce saudiya sannan ina tunanin ita ma 'yar can ne dan balarabiya ce ita jawahir bata kuma cewa komai ba inda mom take tambayan adda ina mahaifinta adda ta ce hmm labari mai tsawo amma bari bari in baki labarin. Mom ta ce, Mai ya faru a da Ada ta ce bayan kin tafi na bijire ma mahaifinki akan ba zan yarda ba dole a dawo da ke gida ya ce sai dai in biki in kuma na biki a bakin aure na muna zaune aka kira shi mai gari bai dawo ba sai can cikin dare ya zo yana faɗan an miki aure kuka na sa ina faɗan haba malam kai yanzu baka san kaddara ba wallahi abin da ka aikata ko wanda bai je Islamiyya ba ba zai aikata ba kai ne limamin wannan garin malam mai yasa ba za ka ɗauki kaddara ba me yasa za ka yanke wannan ɗanyen hukuncin wallahi malam malam ka manta da nauyin da ke kanka na amanar da Allah ya baka na yaranka yanzu da kuka mata aure ka san wata aura miye sana'an mijin dan gidan mutunci ne duk baka sani ba kai dai burin ka ta bar inda kake saboda kunyar da ta ɗauko maka wanda bai wuce ya faɗa kan kowa ba malam ina ina iliminka da har zaka bari wani wai maganganun mutane su yi tasiri a kanka har ka manta da kaddara bayan Allah ya ce mu yi imani da kaddara kairan wa sharan kai ka sani ko wannan jarabawan da Allah ya maka in ka jure shi ne shigan ka, aljanna amma sai ka kasa jurewa kuka malam ya sake yana faɗin kai cuna kai cuna lallai yau na yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce gwara ka auri mace mai addini yau gashi matata ta tunasar da ni abin da na manta saboda kunyar duniya yau idan Allah ya ɗauki rayuwata na mai rayuwana mai zan ce mishi lalle ban kyauta ma Bilkisu ba ban mata adalci ba yanzu ina zan ganta da cikin kuka ta ce na san ganinta zai yi mana wuya amma ini buri na ka gane ka kuma fahimta amma alhamdulillah tun da ka gane na san ko mu daɗe ko mu jima wata rana za ta dawo gare mu insha Allah kawai mu taya ta da addu'a duk inda da take Allah ya kare ta abin ya mata yawa ga batan yaronta ga koranta da aka yi kai wannan wani irin ibtila'i ne malam malam ya ce wallahi ko ni ina yi mata duk abin da na yi ba da son raina ba ne lallai na yi da na sani wanda ba shi da amfani a yanzu Allah ya sa Allah ya sa mijin da ta aura ya rike min ita da amana adda ta ce amen malam ya ce zan yi ta bincike har in gano inda take adda ta ce Allah ya sa a dace tun daga wannan rana malam yake ta tunanin ki kullum burin shi ya ganki ya ga wani hali kike ciki Abubakar ya yi aure yana da yara biyu Maryam da Abdullahi sunan 'ya'yanki aka sa aka sa aka sa mai suna kiran shi da Hamman shi kuma Abdullahi ya samu aikin mota yana zuwa zuwa gari gari ya hatsari ya rasu mun ji mutuwar shi sosai abubakar yake mana komai na rayuwa duk da shi ma ba wai yana da wani karfi bane ne mayafin ku ya sai da shanayensa ya gyara gidan nan tare da fara sana'a a kasuwa yana sai da su hatsi wanda shi da abubakar suke zaune suke saidawa tun babban Tun da babban shago ne duk da mahaifinki ba wani lafiya gare shi ba kullum burin shi ya ganki ko ya samu labarin ki amma shiru har yanzu kin ji abin da ya faru bayan tafiyan ki amma Bilkisu ban taba tunanin zaki rabu da mu ba. tsawon wannan lokaci ta ce adda ki hakuri wallahi ina son in zo duk na na san har yanzu baba yana fushi da ni amma in na tuna da shi tuna shi da kanshi ne ya kore ni sai in ji bana son zuwa amma kullum kuna raina kuma kuna cikin addu'a na ko da yaushe Allah sarki ya Abdullahi lokaci lokaci yi Allah ya ji kanka ashe ba za mu sake haduwa ba a da ta ta kalli dadi ta ce Allah ya biya ka yadda ka rike min yarinya tsakani da Allah kai ma Allah ya baka abin da kake nema duniya da lahira dadi ya amsa da amin jama'ir kam kallon da take amma ita ɗaya ta san abin da take sakawa a ranta shi ko am mai idan shi na kanta gaba ɗaya tausayin ta yake ji ya rasa dalili mai yasa yake jin ta a ran shi yanzu amma ta wani gefen yana ganin kamar tausaya mata yake dan shi ma ya taɓa shiga irin halinta na rashin mahaifiya lokacin da ya san mom din shi na raye ba karamin ciwo ya ji abun ba ita ce ta zauna kusa da shi tare da kwantar mai da hankali wanda gashi yau sun haɗu da mom din shi duk ta sanadin jawahir din gashi kuma sanadin haɗuwan shi da mom din shi ya sa jawahir ta san ba su bane iyayenta ido ya lumce tare da faɗin no matter what I will stay by your side jawahir matsawa ya yi kusa da ita kallon shi sai ta sakar mishi burmushi wanda bata san ya fito ba shi ma murmushin ya sakar mata ta da faɗin ya jikin na yake ce na ji sauki sai dai bana jin daɗin zama a nan ina son in koma Abuja ya ce ki yi haƙuri gobe za mu tafi kai ta ɗaga mai alaman to a da ta ce bari in je gida dare ya yi kar malam ya dawo ya ga bana nan na ma sai yana gidan yanzu in na koma a kawo a kawo abinci da ya ce ki bari a da za mu siyo yanzu ni ma ina so in ga malam ya kalli mamaye ya ce bari mu je Jawahra ta ce da cikin sauri duka suka kalle ta ta ce ku je da mom ita ma na san tana buƙatar ganin kakana kowa da ke ɗakin sai da ya ji tausayinta mom ta ce a'a babu inda zani da wasa ki zauna ta ce mom na ji sauki kuma m samir zai zauna da ni ki je ki ga kakana mom wani hawaye ne ya zubo mata tare da zuwa wajen jawahir ta rungu mota tana faɗin dan Allah duk wuya kar ki bar ni jawahir ban taɓa bambanta ki da yaran da na haifa ba jawahir ina son ki haihuwanki haihuwanki ne kawai ban yi ba amma wallahi baki da bambanci da yara rana jawari ita ma cikin kuka ta ce insha Allahu mam ba zan taba gudun ki ba ba ni da wata uwa sai ki kuka ya ci karfinta da kyar ta da kyar sai ta kanta ta ce mom ki je dare na yi mom kallon M Samir ta yi ta ce ka kula da ita ni ma an jima san dawo tare za mu kwana da ita ya ce oke sannan suka fita bayan sun fita m samir ya zauna kusa da ita ido ya kura mata tare da faɗin jawahir ki bar kukan na haka ya isa murmushi ta yi tare da faɗin Yana da amfani domin shi ne kawai nake in ji daɗi. Ido ya ƙura mata ganin irin kallon da yake mata ya sa ta juyar da kai gefe. Ƙirjinta yana buga yana buga mata da ƙarfi. Duk sanda suka haɗa ido jin muryar shi ta yi yana faɗin ba kya jin daɗi in kina tare da ni da sauri ta waigo suka ƙara haɗa ido wani tambayan ya kuma jefo mata ya ce jawahir mai kike ci in kina tare in kina tare da ni idon shi na kan nata yana jiran ya ji mai zata ci yayin da ita kuma tambayan ya zo mata a bazata dan haka yasa ta ta kasa ko da motsa baki balle ta bashi amsa ganin irin yanayin da ta irin shiga ya sa ya hura mata iska a fuska wanda ya sa ta lumshe ido da sauri ido ya kara kura mata yana ɗan murmushi tare da faɗin jawahir kina da kyau sosai da sauri ta buɗe ido don ta gani ko shi ɗin ne da gaske yake faɗa mata haka ido ya kashe ido ya kashe guda ɗaya kamar ya san abin da yake ranta ya ce kina mamaki ko gaskiya nake faɗa miki kina da kyau mai ɗaukar hankali jawahir tun san da na ganki na ji kina min kama da larabawa ina mai kyautata zaton kina da jini da larabawa duk namijin da ya same ki zai ji daɗi sosai sannan duk wanda ya aure ki zan ja mishi kunne ya rike min ki da kyau wani iri ta ji domin maganar shi ta ƙarshe ya nuna mata ba wai yana son ta bane jin ta yi shiru ya sa ya ja hancinta tare da faɗin jawahir kin sani kin sa ni cikin farin ciki sosai ta sanadin ki yau gani ga mom ɗina ke ma Allah ya nuna miki iyayenki kai ta girgiza tare da faɗin bana bukatar ganin su har abada zan yi rayuwa na ni ɗaya ba tare da su ba ido ya kura mata ganin irin kallon da yake mata yasa ta juyar da kanta gefe yace har cikin zuciyarki kike faɗan wannan magana shiru ta yi ba tare da ta ce komai ba ya ki bani amsa kuka ta saki tare da faɗin me zan ce da yafi wannan A da ina farin ciki sosai tare da iyayena, amma lokaci ɗaya komai ya canza min tunda na san ba su bane iyayena. Ina mamakin mai yasa mom ɗina ta ba da ni ta tafi ta bar ni. Kuka ya ci ƙarfinta sosai janyo ta yi jikinsa ya rungume ta yana ba ta haƙuri akan ta yi shiru. Da ƙyar ya samu ta yi shiru ya ce Jawahir ina so ko da yaushe ki kasance mai mai yi ma kowa uzuri kar ki yanke hukunci akan abin da baki san miye da asalin faruwar shi ba haka kawai mahaifiyarki ba za ta ba da ke ba lallai akwai wani abu a labarin ki wanda hakan ya zama dole mu nemi mom ɗinki jan jikin da ta yi a nashi ta ce neman ba shi ba neman ta ba shi da amfani ba ni da wani buri da ya wuce in samu namijin da yake so namijin da nake so shi ma yana so na wanda za mu yi rayuwa cikin jin daɗi sai dai kash hakan ba mai yiwuwa ba ne ina tunanin barin ƙasar nan gaba ɗaya in yi nesa da kowa na wani lokaci ido ya kura mata yana kallon ta har ta gama ya ce har da ni za ki iya yin nesa da ni shiru ta mai ba tare da ta bashi amsa ba ya ce ina jinki jawahir ta ce ni kawai so nake in huta ya ce ba ba amsan da nake son ji ba kenan satan kallon shi amma sai aka yi rashin sa'a shi ma din ita yake kallo Talab suka haɗa ido ya daga mata kai alaman ina jinki ta ce ni ba ban ce zan yi nesa da kai ba murmushi ya ce ga cikin ce zaki yi nesa da kowa ta ce ni ban da kai nake nufi wannan karin dariya ya tare da faɗin jawahir ba zan taɓa barin ki ba har sai na sada ki da mom ki. wannan shine alƙawarin da na ɗaukan miki wani hawaye ne ya zubo mata ta ce mai yasa zaka min haka ya ce saboda a are my sister my best friend ke ƙawata ce daga yanzu wani irin murmushi ta saki lokaci daya tare da yin hogin ɗin tana faɗin thanks a lot bayan su mom sun je gida dat ya ba direba kuɗi ya ce sai abinci ya kai masu jawahir sannan suka shiga cikin gida ko da suka shiga falon baki suka zauna ba su daɗe da zama ba sai ga malam ya shigo falon yana faɗin kai yau na gaji bai kai ga ƙarasa maganin da mikai da karasa maganan ba idan shi ya sauka a kan bilkisu da ta tayi dan jiki kaɗan da kuma haske hakan bai sa malam ya ki gane ta ba da hannu ya fara nuna ta yana faɗin bilkisu ke ce sai kuma ya ɗaga hannu sama yana ma Allah godiya tare da hawaye wanda kana gani kasa na farin ciki ne ya ce kausar matso kusa da ni da sauri mom ta karasa wajen shi ita ma tana kuka rungume ta yana faɗin dan Allah ki yafe min kausar na san na miki ba daidai ba ki gafarce ni ta ce haba haba haba ka daina neman gafara na kai fa mahaifina ne ko mai nayi ko mai kai a na kai daidai malam yace Allah ya miki albarka kausar sai a sannan ya lura da dadi yace jibrin sannu nan dadi ya gaida malam cikin girmamawa malam ya fara mishi godiya akan irin rukun da yi mai yar shi dan daga gani ba ma sai an tambaya ba ka san tana cikin kwanciyar hankali adda ce ta shigo dauke da tire ruwa ne a kai da zobo da kofuna ta ajiye a falon ya yace yau ina cikin farin ciki sosai Ada ta yi tare ta ce ina Abubakar malam ya ce yanzu zai shigo ya je an so min kafin ya karasa suka ji sallamar shi amsawa suka yi su duka ya shigo shi shi ma dai ba karamin farin ciki ya yi ba na ganin kanwar tashi na adatawa ba ma malam labarin abubuwan da suka faru malam ya sha mamaki ya yi shushin ya ce ita yarinyar tana asibiti ne da yaron naki mom ta ce eh amma yanzu zan koma don ina so in kwana da ita gobe wai take son son ma mu koma abuja malam ya ce kai da wuri haka waje asibitin tare ni ma ina nima in ga yaron da kuma ita mai jikin haka suka fita har da abubakar adda kawai suka bari a gida ko da suka isa asibitin suka karasa ɗakin inda suka iske jawahir na sallah shi kuma m samir na danna wayan shi ba komai yake ba sai game don ba shi da sim card ɗin najeriya bai samu ya siya ba bai samu ya siya ba ma ganin sun shigo yasa ya tashi da sauri yana faɗin sannu da zuwa mom cikin harshen turanci amsa ta cikin sakin fuska hanan ta ce mai jiki an ji sauki kenan ya ce eh alhamdulillahi sai a sana ya gaida su malam da abubakar malam rushe ta da miƙa mai hannu dan shi baya jin turanci amma abubakar na ci malam ya ce ni wannan yaran naku ban iya shi ba duka suka saka dariya mom ta ce ma m samir ga kakan shi shine babanta ga kuma yayanta ta nuna abubakar na Malam Samir ya ƙara gaida shi tare da faɗin ankul ina farin cikin haɗuwa da ku. Abubakar ya ce nima haka ankul ɗinka yana cikin masoyanka don ni ɗan Barcelona ne kuma kai kai nake so dariya M Samir yayi tare da faɗin tanks my uncle daidai lokacin Jawahir ta idar da sallah ita ma gaida malam sai cikin harshen Hausa amsa ya tare da faɗin ya cikin naki ta ce da sauki alhamdulillah sannan ta gai da Abubakar shi ma ya amsa cikin sakin fuska na malam ya zauna kusa da Jawahir suna ta fira yana ta janta da surutu tana ta dariya M Samir kuma ya matsa kusa da uncle ɗin shi yana faɗin wai mai yasa take dariya mai ake faɗa mata haka dariya Abubakar ya ce wasa yake mata yana yana faɗin shi ne zai aure ta amma ita ce za ta biya sadaki don taimaka mata zai yi shi ma m ɗin dariya ya fara yi tare da faɗa ankul ni ma ina son koyon wannan yaren naku abubakar ya ce ai babu wuya sai in fara koya maka gashi na ji an ce gobe za ku tafi kallon jawari ya ce sis mu dan zauna a nan na kwana biyu a mana murmushi ta yi ta ce oke duk yadda ka ce ba ni da zaɓi ya ji daɗin abin da ta ce yana son biyayyen jawahir tana son abin da yake so mom ce ta ce au na mamanta ta ci abincin kuwa im samir ya ce e ta ci amma ba da wani yawa ba mom ta ce jawahir kin taba ganin ana ciwo babu cin abinci ta ce mom na faci kaɗan na rage murmushi mom ta yi daidai lokacin ta ta yi shigo ɗauke da ledoji a hannun shi mom ta tashi ta amsa tare da ajiyewa kayan furutuni da suka ji gasassu mom ta ba jawahir kaza ɗaya ta miƙa ma malam da abubakar Malam ya ce a'a shi tare da matar shi zai ci. Dariya duka suka yi M Samir shi ma ya ci kazan yana ta faɗin kazan akwai daɗi suna ta mai dariya yanda yake ta santi dad ya ce jawari kin ji sauki ko ta ce eh dad sai dai bana jin daɗin komai amma ganin mom da kakana ya sa na ji daɗi sosai kowa ya fahimta abin da take nufi wato shiryawan mom ɗinta da mahaifinta ya sa ta ji daɗi sosai kowa da ke ɗakin sai da ya ji tausayinta tare da yi mata fatan ita ma Allah ya haɗa ta da iyayenta da ta yi shiru tare da faɗin Allah ya kara miki lafiya bari mu je mu kwanta dare yayi duka kowa ya fita amma ban da M Samir da mom M Samir yana son yi mata magana amma ba zai iya ba don mom na wajen haka ya fita tare da faɗin good night ji ta yi kamar ta shi ko da ya fita ya tarar da su a waje Abubakar ya ce ma M Samir a gidan shi zai kwana security din shi suka ce ma abubakar dan allah ya yi haƙuri an ba su tsaron shi ne idan wani abu ya faru da shi za su shiga matsala duk yanda abubakar ya so m samir ya kwana a gidan shi haka ya haƙura akan kuma za su haɗu ko da m samir ya koma hotel din da ya sauka wanda ya yi wanda ya yi wanka ya kwanta amma bacci ya ƙi zuwa sai juyi yake yi gaba ɗaya tunanin jawahir yake ta yi wanda ya hana shi sakad ya rasa dalilin da ya sa yake tunaninta har yake ƙoƙarin hana shi bacci abin da bai taɓa yi ba kenan ko soniya da yake so baya jin ta kamar yadda yake jin jawahir a yanzu dan zaki tare da faɗin tausayinta nake ji sai yasa nake tunaninta haka ya ta tunani kala-kala yayin da yake tursa sama zuciyar shi akan tausayinta yake kawai wasa-wasa har wajen karfe biyu amma babu alamun bacci a idonsa sai tunanin jawahir gaba ɗaya ma kan shi ya kulle ya ma rasa mai yake ji a kanta ganin babu baccin a idonsa ga tunanin ya ki barin sai sa ya tashi ya shiga Tola ta yi alwala sallah ya zo ya yi tare da roƙon Allah akan ya zaba mishi abu mafi alkhairi a rayuwar shi ya ɗauki lokaci mai tsawo yana roƙon Allah akan ya zaba mishi abu mafi alkhairi alkhairi kafin ya tashi ya koma gado yana kwanciya bacci ya ɗauke shi ta gefen jawahir ma haka abin yake bata so m samir ya tafi ba ita inda so samu nema da shi ya kwana da ita amma sai dai hakan ba mai yiwuwa ba ne babu abin da take sai tunanin shi tare da son ƙara ganin shi duk da sau da yawa zuciyarta tana ƙara nuna mata ta yi baya da shi don ba son ta yake ba amma ta kasa a yadda take ji inda tana da halin cire shi a ranta da ta daɗe da cire shi ita ma haka ta yi ta tunani har bacci ɓarawo ya yi awon gaba da ita. jawahir tun da ta farka ta yi sallan asuba ba ta koma bacci ba har a da ta zo da kayan abinci ita da malam Jawahir ta gaida su cikin girmamawa inda suka tambaye ta ya ciki ta ba su amsa da faɗin da sauƙi dad ɗinta ne ya shigo cikin ɗakin yana faɗin mai jiki an ji sauƙi kenan murmushi ta yi tare da faɗin alhamdulillah dad daidai lokacin dokto ya shigo ɗakin tare da wata nos jawari na ganin dokto ta tashi tare da faɗin dokto yau za ni gida ko dariya dokto ɗin ya yi da ya kafe ta da ido ya ce a'a aiki a bari ki dan kara jin sauki ko da nan da sati biyu ne ido ta zare ta da faɗin ni kam yau yau gida zan tafi dan na warke sosai doctor ya ce ke za ki iya tafiya amma ki dinga kiyayewa ki rage yawan tunani ta ce sha Allah murmushi ya yi tare da kallon da ta ce alhaji Allah ya ƙara mata lafiya jiki ya yi sauki komai ya yi normal da ta ce haka ne mun gode ma Allah komai ya yi kyau doctor ya kuma gawa wajen jawahir ya ce zan zo gida in ji mai kike tunani haka har ya miki yawa kika faɗi lokaci ɗaya malam ya ce likita ni take tunani amma zan yi hakuri in aure ta haka duka suka sa da hariya jawahir sai tunanin mai ya hana m samir zuwa take ta yi haka suka fara shirya kaya har suka fitar da komai aka ba ma jawahir magani suka shiga mota da gidan adda suka nufa ko da suka isa jawahir ɗakin adda ta shiga ta kwanta don ba ta son wata fira a halin yanzu su ta fi jin daɗi ta ganta ta yi shiru tunawa ta yi da wayanta na haka ta fito ta ɗauki handbag ɗinta da ke falo mom ta ce mata yau waje jawahir maza ki zo ki wanka sai ki kwanta gaba ɗaya ta ce to mom dan shiru ta yi can ta ce mom kayana ba sa nan suna hotel ɗin da muka sauka mom ta ce buɗe akwati na ki ɗauki zani an jima ko gobe kya je ki kwaso kayan bata ƙara magana ba ta nufi ɗakin da kayan mom suke ta ɗauki zani ta nufi bayi don ta yi wanka bayan ta fito daga wanka daga ita sai ɗaurin kirji sai kayan da ta cire a hannun a hannu kasancewan bayan gidan a waje yake tana sauri ta shiga ciki suka yi karo wanda shi ma a daidai lokacin ya shigo gidan kuma bayan daga shi sai kofar gidan tsayawa ta yi ta gaudawa ta buge ganin shi ta yi yana mata murmushi ita ma bata san lokacin da ta sake murmushin ba sai ta ji ta ya hogin ɗin shi a hankali ya farta mata ya jikinki ta ce da sauki yace na je hospital aka ce min kin dawo gida ban tashi da wuri ba yau yau jiya ban yi bacci da wuri ba ina ta tunani ta ce tunani kuma yace ce eh shiru ta yi tana ɗan nazari shi kuma idan shi na kanta kasa ta yi da faɗin ina mam ta ce tana ciki shiga ya ita ma fish ta yi a baya tana shiga ta yi ɗaki mai ta shafa cikin kayan mom ta ɗauko jin lafiya ta sa duk da ya mata yawa amma haka ta sa tana zaune ta jiyo firan mom da da da ɗan nata ankul abubakar ya shigo nan firan ta canza zuwa na ball mom ta ce ba da ita ba jawahir kwanciya ta yi amma ba bacci take yi ba kawai tana tunani ne tunda ta san babu ba su suman bane iyayenta take jin wani iri sai ta tsinta kanta da rashin sakewa kusa da su har ta da ba ta sakewa in yana wajen sabanin da wani zubin in abin nata ya tashi haka za ta shagwabe ma dad ɗinta wanda a yanzu ba ta jin za ta iya mafiyar da shi kamar da wani guntun hawaye ne ya zubo mata babu komai a ranta sai bakin ciki ta da takaicin mai yasa ba su kasance iyayenta da gaskiya ba mom ce ta shigo ɗakin hannunta ɗauke da tire ganin tana kuka yasa mom ta yi saurin ƙara karasawa wajenta tana faɗin jawahir mai ya same ki ta yi saurin goge hawan tare da faɗin babu komai mom ido mom ta kura mata tare da faɗin jawahir na san abin da kike tunani ba zai wuce ki ce ba mu bane iyayenki ta ranar da kika san haka kika rage yin magana da mu kika daina sakewa a gaban mu jawahir wallahi daidai da rana ɗaya ban taɓa cire ki a raina ba har gobe ina miki kallon yar da na haifa a cikin a cikina mai yasa ke ma ba za ki ɗauke mu a matsayin iyaye ba jawahir kuka jawahir ta ƙara fashi cewa da shi tare da tana faɗin ba haka ba ne mom har gobe ku ne iyayena kawai ina takaicin da ya kasance ba ku kuka haife ni ba amma ban taɓa canza ku daga matsayin da kuke ba mom ta ce to ki yi shiru ga abinci ki ci sai ki zo mu je falo a yi fira da ke bata musa ba ta ɗauki kwaf ɗin da white rice and stew ta fara ci mom tana zuna har ta gama ci duk da ba da wani da yawa ta ci ba amma ta sha ti din da yawa mom ta ɗauko mata magani ta sha sannan suka fito suka fita falo tunda ta fito idan shi na kanta har ta zauna akan kujerun da ke kallon nashi gaida ankul abubakar ta yi ya amsa tare da tambayar ta ya jikin nata ta ce da sauki alhamdulillah murmushi tare da faɗin ba dai ciwon bane yasa kika rame kayan na gaya miki yawa ita ma murmushi ta yi wanda ya ƙara wanda ya ƙara fito mata da kyan ta ce a kayan mom ne nawa yana hotel ɗin da muka sauka Adda ce ta shigo da kayan jawahir tana faɗin ga wasu da kika canza a asibiti na wanki miki su ta ce Allah Adda wanki kuma ke da kanki Adda ta ce ga su maza ki je ki sa sai ku je ki ɗauko sauran bata musa ba ta tashi ta nufi ɗakin nan ta canza kaya jim kaɗan sai ga ta ta fito cikin hijab ido M Samir ya bita da shi nan ba ƙaramin kyau hijab ɗin ya mata ba mom ta yi murmushi ta ce jawahir hijab na miki kyau amma ba kya son sawa murmushi ta yi tana ƙoƙarin wurin zama ta ji muryar Imsa na faɗin mu je mu dawo dan dan haka bata karasa zaman ba suka fita security din na ganin su suka bude musu baya suka shiga kai tsaye hotel din suka nufa har suka karasa babu mai ma dan uwan shi magana har suka shiga ciki ta nufi ɗakin da ta sauka ta fara haɗa kayanta tana cikin haɗawa ya shigo ɗakin ya haɗe hannun shi biyu a kirji ido ta ɗago suka haɗa murmushi ya sakan mata tare da nufanta ya zauna kusa da ita ita dai bata ce mai komai ba tana ta haɗa kayanta hannunta ya kamo tare da janyo ta jikin shi ƙirjinta ya fara bugawa da ƙarfi fuskanta ya ɗago suna kallon juna ido ta rufe da sauri amma tana jin saukan numfashi numfashin shi jin muryar shi ta yi yana faɗin kina fushi da ni ko da ni ne ido ta buɗe da sauri ganin har yanzu ita yake kallo yasa ta ƙara rufe idonta murmushi ya tare da faɗin sunanta jawabi Tahir bata amsa ba haka bata buɗe ido ba ya ce mai yasa kike fushi da ni ido ta buɗe tare da yin ƙasa da kanta ganin haka ya ƙara janyo ta jikinsa ya ce faɗa min ta ce ni ba fushi nake da kai ba ya ce to mai yasa ba kya son yin magana da ni yau ta ce ba haka bane ya ce to me dariya ta saki ta da faɗin babu komai kawai ba na son yin magana ne yau ya ce har da ni ba kya son yin magana kai ta ɗaga alamar e eh, murmushe ta da sakinta ya tashi tsaye ya ce oke ki yi haƙuri da takura miki da nayi akan sai na na miki magana in kin gama sai ki same ni a mota da sauri ta ce to wa zai fito min da kai ya ce ke da kanki mana tun da baki son a dame ki murmushi ta yi tare da tashi ta yi hogin ɗin shi ta baya ta ce sorry ba haka nake nufi ba kana ɗaya daga cikin mutane masu muhimmanci a rayuwana ko da zan saura daga ni sai kai ba za ka taɓa gundura na ba wai gowaye tare da faɗin rili kai ta ɗaga mai alamar e hancinta ya ja tare da faɗin zo in taya ki haɗa kayan zama yi suna ta haɗa kayan har suka gama ya kira masu aikin hotel ɗin suka fara fitar da kayan zuwa mota su ma fita suka yi ya kalle ta yace yau kin yi kyau tace na gode bayan sun shiga mota ya ce ma jawahar ina ake sai da sim dariya ta yi tace ni ma ban taba zuwa state din nan ba amma mu je MTM office tace ma direba su je MTM office tace okay hannunta ya kamo ta da faɗin ke ma zaki canza naki sim din da sauri ta dago tana kallon shi da faɗin saboda me shiru ya mata ba tare da ya bata amsa ba har suka karasa MTM office fita suka yi suka shiga wani office aka kai su daga shi sai jawahar jim kaɗan sai ga wani ya shigo yana ba ma 'yan samir hannu ta da faɗin ban taɓa tunanin zan ganka ba a rayuwa yau ga ni ga ka 'yan samir ya yi murmushi mutumin ya ce please za mu iya ɗaukan hoto 'yan samir ya ce oke nan mutumin ya fara ɗaukan su sannan ya tambayi 'yan samir mai yake so ya ce sim card guda biyu sannan yana son nan ba shige iri ɗaya mutumin ya ɗauko mutumin ya ɗauko sim biyu ya ba shi special number ƙarshen ne kawai ya bambanta 718 nan aka mishi rijista ɗayan ma da sunan shi yi har aka gama suka fito nan mutane suka fara iwuta da ɗaukan shi hoto da ƙyar security ɗin shi suka fitar da shi suka yi mota suna cikin tafiya ya kalli ya ce ba ni wayan ke kallon shi ta yi ba tare da ta ce mishi komai ba kuma sannan kuma bata miƙa mai wayan ba hannu ya miƙa mata gana haka yasa ta bashi wayan hannu yasa a kunnenta ya ciro ɗan kunnenta ya ciro abin sim ɗin ya cire nata ya sa mata sabon ɗaya ya sa mata sabon layin guda ɗaya shi ma ya sa ɗaya a nashi sai da ya gama ya miƙa mata wani tare da karya sim ɗinta da ido ta bishi tana son yi mishi magana amma ta ga ya ɗora fuska ganin haka ya sa ta yi shiru tare da mamaki mai yasa ya mata haka bai ƙara yi mata magana ba har suka sa gida sikiriti ɗin shi suka fara shigar mata da kayan ita ma ko kallon shi ba ta yi ba ta yi cikin gida don karya mata sim da ya yi ba tare da wani dalili ba abin ya bata haushi yana kallon ta ya bi ta da murmushi don don ya san ta ji haushi amma shi da amma ya san dalili dalilin da ya sa ya yi hakan ko da ta shiga a sakar gida ta ga adda ita da malam bayan ta musu sanu da gida ta ce ina mam adda ta ce ta fita ita da babanki ba su daɗe da fita ba m sabir shi ma ya shigo gidan tana ganin shi ta yi ciki adda ta ce to ni yanzu ban jin yarenka ne to ni yanzu ba jin yaran ka nake ba ta, kwaɗa ma jawahir kira ta zo da sauri a da ta ce ta ya za ki shige ciki bayan kin san mu ba ma jin turanci faɗa mishi ya taya ki shigar da kayan kallon shi ta yi wanda shi ma ita ma din yake kallo yana mamakin fashin take dan an karya mata sim ta ce an ce wai ka taya na shigar da kaya murmushi tare da ɗaukan akwati ita ma ta ɗauki wasu suka shigar da su haka har suka gama kwashewa malam ya fita daga gidan don komawa kasuwa ita ma adda ta nufi ɗakinta ya rage daga m samir sai jawahir a falo wanda suka yi shiru su dukansu tashi tashi ya ya matso kusa da ita ya ce mai yasa kike fushi mai aka yi miki tana son ta tambaye shi mai yasa ya karya mata sim amma sai ta kasa dan ya mata wani irin kwarjini ganin ta yi shiru ya ce saboda na karya miki sim kike fushi ko to idan na kwace wayan fa To masu sauraron mu a nan za mu tsaya sai gobe idan Allah ya kai mu za mu ji yadda za ta kaya. Ga dai M Samir nan yana ce ma Jawahir idan ya kwace wayanta to ya za ta yi. Kada ku manta ku danna subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun abin da muka ɗaura kan lokaci.